hoto na ishirin da Wa’an wa'anga mutane wa'anda kuke gani cikin wanga hoto abukan Yesu ne ko almashiran Yesu ne zan cewa Yesu ya tafi sama kafin ya tafi sama ya faɗa ma almashiransa da ya aiko ruhun Allah mai sarki ruhu mai tsarki yana tare da su ko da yaushe don ya ba su ƙarfi ya ziga su su yi rayuwa miƙaƙa cikin wanga hoto kuna ganin almajiran yesu sun ji wani ƙara mai kama da guguwa ruhu mai tsarki ya zo musu da ƙarfi ruhu mai tsarkin nan shi ne wanda yesu ya musu alƙawali ruhu mai tsarki yana tare da su ruhu mai tsarkin nan yana tare da mutum da ya tambaye ya zo wanda kuma yake so ya bi Allah kana so ka bi Yesu, ka bi dokokinsa, ka tambayi Allah ya baka irin rayuwar nan wadda Yesu yake so ka yi.